Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku ga kanin labaran duniya. akalla mutum 34 sun mutu a musayar wutar da aka yi tsakanin india da pakistan a wannan safiyar laraba a yankin kashmir mayakan boko haram sun halaka sojojin kamaru da dama tare da jikkata wasu a wasu sabbin hare-hare da suka kai a arewacin kasar gwamnatin sudan ta katse duk wata hulɗa da haɗaɗɗiyar daular larabawa bisa zarginta da tallafa abokan gabar su mayakan rsf suke sakamakon matsalolin karamcin kuɗi da kuma cikas kala-kala da masu hada-hada ke samu a bankuna mutane yanzu a jamhuriyar nijar sun fara kin yarda da bankunan lamarin da yake ci sa su ci gaba da ajiye kudadensu a gida ko yin wasu dabarun wanda masana ke cewa babban koma bayan ga tattalin arzikin da yanzu haka ke tangantangar a nijar aisha shauka bana na da karin bayani Muhammad Sunusi ya daina kudaden kudadensa a banki sai ta wata manhaja da ake kira da Nita ko kuma amana ta ya bayyana mana dalilan ɗaukar wannan mataki. A gaskiya ni ba da confidence ga banki ko kaɗai ba rishin bin bukata ba ta lokaci da rashin gaskiya ka zo ka yi awowi kana shara sai a ce ma ba connection ko mun san ƙarya ce sai ka ta manita ko amana ko wani kai tsaye ka ɗauki kuɗi amma ka zo babban banki guda da wajen ashen nawa su kana shara babu don haka ni ba da wata confidence ga banki tunda dai kuɗi akwai haɗari ka ashe gida. Babu yarda tsakaninsu da bankuna in ji Hajiya Nandu wata 'yar kwangila wacce ta bayyana mana cewa tana hulɗa da bankuna a shekarun baya. Da ko miliyan dubu nawa ke gare ka kawai shek zaka cika ka kai buhu a baka kuɗin ka amma yanzu mu ma ba san menene matsalar nan ba. Bankuna kana ga babu kowa yarda ta rage da kana kasuwa in dai banki ya san kana ajiye kuɗi sai ka yi wata kasuwa ka je banki ta ɗauki kuɗi ta bashi. Kai asirin kare ka saida kuma ka maida. Alhaji Rabi'u masanin tattalin arziki daga Nijar ya bayyana cewa yanayin da ake ciki a yanzu zai zama babban tasgaro ga ci gaban tattalin arzikin Nijar. Bankuna suna cikin ginshiki na tattalin arziki kuma shi akin banki ginshikin shi mai kari mai kari shine amana da yarda da al'umma suka bata. to da aka ce wannan amana da yarda ta fara roshewa to banna ce kware ga ƙasa saboda banna ce kware ga tattalin arziki bankuna dai su ne masu laifi in ji masana saboda rashin baiwa abokan hulɗarsu labarai irin na matakan da suke ɗauka na tayar da komaɗa To hukumar leƙar asirin jamhuriyar Nijar kin sun farma harafar kamfanin Orano tare da kaddamar da bincike a kan shi cikin daren litinin wayewar Laraba. kawo yanzu dai jami'an hukumar sun kame guda daga cikin ma'aikatan kamfanin dan asalin jamhuriyar nijar don su kayayyaki tare da tafiya da shi headquarter su wani jami'i a kamfanin orano ya shaida a kafar yada labarai ta rfi cewa ba su da cikakken bayani game da abin da ke fara ofishinsu da ke birnin yamai a halin da ake ciki kamfanin mallakin faransa ya dakatar da haƙo uranium a cibiyarsa da ke arewacin nijar sakamakon rashin jituwa da ke tsakanin shi da sabbin mahukuntan ƙasar. rahotanni daga kasar kamaru na cewa mayakan boko haram sun kai wani kazamin hari sansanin soji da ke hile alifa arewacin kasar inda suka kashe sojoji tare da jikata da dama bayan kwashe makamai wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya mana karin bayani To suna sun zo karfe da da minti hamsin da uku na dare ba suka zo kashi guda uku. Kashi daya na gabas kashi daya na kuma kashi na arewa suka zo to kashi daya kashi daya na gabas nan so suka suka ke karfin suka kore su kuma akwai shugaban suka zo daga baya da macina su ne yana ga bindu ga baya baya musu komai to su ne su so suna harbi suna harbi suna harbi har sun ga ka suna harbi amma mutum bindu ga baya ta bashi har sun shigo sun shiga kan suna sun gudu ga baya sun gudu sun kashe guda uku kofiyar da abin gaji ya ci so ma su kusan guda biyar haka masoyi gaba da sun gudu suka yi cewa yakin gari suka zanna kan duk abun makamai da suna so duk abun da suna so sun ɗauka sun ɗiba cikin jega sun tafi da shi babu da babu teni su da har da takalmin su gaba abun da to yanzu ku a a nan iliya lifa wani hali kuke ciki wallahi muna nan ga muna ta yin hankali ma wani mazaunin arewacin kamaru kenan to gwamnatin kano a arewacin najeriya ta tabbatar da tattara miliyan sha biyar biyar daga kananan hukumomi arba'in da hudu na jihar domin sayawa masarautar jihar motoci a tattaunawa yarfi hausa da kwamishinan yada labaran kano ibrahim wayya ya tabbatar da batun sayan motocin amma kuma ya ce ba sabon abu ba ne wannan sauraron waɗannan labaran daga nan sashen hausa na yarfi gwamnatin sojin sudan ta sanar da katse dukkanin hulɗa tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan da ta bayyana ƙasar ta yankin golf a matsayin mai rura wutar rikicin yakin shekaru biyu da hartum ke fama da shi tsakaninta da dakarun rsf azima bashir aminu ta haɗa mana wannan rahoto Cikin wani saƙo da ministan tsaron Sudan Yasin Ibrahim ya karanto kai tsaye ta gidan talabijin a jiya Talata ya ce kasar ta katse dukkanin hulɗar da ke tsakaninta da daular Larabawa baya ga kulle dukkanin ofisoshin jakadancinta da kuma janye ilahirin jami'anta daga kasar ta yankin Gulf. A cewar Yasin Ibrahim daular Larabawa ta keta kima da kuma darajar Sudan a matsayinta na ƙasa ta hanyar ɗaukar nauyi ko kuma taimakawa dakarun RSF. Ministan ya ce a fayyace yake gaban idan duniya yadda haɗaɗɗe daular larabawa ke taka rawa wajen wargaza sudan da jefa jama'ar ta a mawuyacin hali baya ga kisan ɗimban fararen huda da masojin ƙasar ta hanyar amfani da rsf tsawon lokaci sudan ta shafe tana zargin ƙasar ta yankin gob da ɗaukar nauyin yakin na rsf kuda yake abu dhabi na ci gaba da musantawa Wani mataki na sudan na zuwa a daidai lokacin da rsf ta shafe kwanaki uku a jere tana kai hari da jirage marasa matuƙa a jihar port sudan wadda tun ba bayan faru yakin ke matsayin fadar gwamnatin jagora abdul fatah al-burhan To masu kare hakkin bil'adama sun fara bayyana damuwa dangane da yadda mahukuntan Tunisia ke kama duk wani mutum da ke adawa da shugaba mai ci Kari Sayid. A ranar Juma'ar da ta gabata akalla wasu fitattun mutane 40 aka yanke hukuncin zaman gidan yari na shekaru 13 zuwa 74. daga cikin waɗanda hukuncin ya shafa akwai shugaban jam'iyyar nahda rashid ganushi da najib shebi da wasu lauyoyi da kuma wasu masu rajin kare hakkin bil'adama to ana sauraron waɗannan labaran na daga nan sashen hausa na rfi shugaba donald trump ya ce amurka ta dakatar da hare-haren da take kaiwa kan mayakan huti na yemen waɗanda ta ƙaddamar tun cikin watan maris Trump ya bayyana hakan ne yayin ganawa da sabon firaministan kanada Mark kane bayan da ya karbi bakoncinsa a fada White House a jiya talata. Duk da cewa bai bayyana ba ana kyautata zaton an cimma yarjejeniyar sulhu ne a tsakanin bangarorin biyu. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin kalaman shugaban na Amurka. Uh, a daren jiya muka samu labari mai daɗi bayan da mayakan Huti suka sanar da mu cewa sun gaji da faɗan da muke gwabzawa. Uh, sun buƙaci kawo ƙarshen faɗan, za mu kuma mutunta su. Mu ma za mu daina kai harare hare da muka ƙaddamar a kansu. A takaice dai sun bayar da kai bori ya hau. Uh, Abu mafi muhimmanci shine alkawarin da suka yi cewar sun daina kaiwa jiragen ruwa hare-hare wanda dama shine dalilin da ya sa mu ɗaukar mataki a kansu wannan ci gaba ne matuka domin jirage da dama suka addaba na amince da alkawarin da suka yi don haka za mu dakatar da ruwan bama-baman da muke wa huti uh, uh, kalaman shugaban amurka donald trump kenan indiya da pakistan su yi musafir wuta da mayan makaman atilari da safiyar laraban nan biyo bayan harin makami mai linzami da indiya ta kaddamar akan islamabad da sassafe lamarin da ke nuna karuwar rikici tsakanin makwabtan biyu masu makaman nukiliya mutane sun mutu a dukkan bangarorin saboda a yayin da pakistan ta ce harin indiya ya yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas a nata bangaren indiya ta ce fararen hula uku sun mutu a kusa da kashmir sakamakon harba manyan makama atilari da pakistan ta yi indiya ta sanar da cewa ta kai hare-haren ne akan sansanonin 'yan ta'adda guda tara a bangarori yankin kashmir da ke hannun pakistan da kuma jihar punjab kwanaki bayan da ta zargi makwabciyarta da kai munanan hare-hare akan ɓangaren yankin kashmir da ke hannunta lamarin da ya yi sanadin mutuwar masu yawon bude ido ministan tsaron pakistan kawaja muhammad asif ya zargi firaministan indiya narendra da zakewa a kan wannan harin da zumar inganta farin jini shi a cikin gida yana mai cewa amma mayar masa da martani to akalla mutum 22 sun mutu yayin da wasu da dama suka jikata a wasu hare-hare da sojojin isra'ila suka kai kan wata makaranta da ke karɓar 'yan gudun hijira a tsakiyar zirin gaza a cewar wata sanarwa da mayaka hamas suka fitar sai dai isra'ila ta ce ta kai harin ne kan wata cibiyar tsara kai hare-hare da ke ƙarƙashin ikon mayakan hamas to karfe 8 da mintuna goma michael kudisin ya sake dawo sannu da kokari to barka da warhaka umar sani in an jima za a fafata tsakanin arsenal da psg a gasar zakarar nahiyar turai wasan kusa na karshe kenan an buga zubi na farko na wasan a can emirates na ingila inda aka ce arsenal ɗaya da nema to yanzu kuma arsenal za ta nemi ta farke wannan kwallo ta kuma kara wa psg a birnin paris inda za a yi wannan a park prince kenan to declan rice na arsenal watan dan wasan tsakiyar na arsenal wanda ya saka wa madrid kwallaye biyu a raga ya ce arsenal za ta buƙaci lokaci na musamman a yayin wasan don kai wasan karshe don kai wasan karshe na gasar zakarun turai a karon farko cikin shekaru goma sha tara to kasan za ta barje gumi da paris saint germain a babban birnin faransa a daren wannan laraba kuma tana da aikin farke ci ɗaya da nema da aka yi mata a haɗuwan farko a gidanta bayan da usman dambele ya saka mata kwallo a raga a minti na hudu hudu da fara wasa to wannan lamari dai ya sanya yaran na ere lewis enrique a kan gaba a halin da ake ciki to a yayin da arsenal ke cike da fatan samun nasara a wannan wasa wani abin da ke sa ake ganin akwai babban aiki a gabanta shine kungiyoyin biyu ne kawai ko kuma kungiyoyi biyu ne kawai suka taɓa yin haka watan a ci su a gida wasan kusa da na karshe na gasar zakarin nahiyar turai kuma su bi can gida eh. su je su ci su ko su farke kwallon kuma su ainihin kara musu wata wannan kungiyar su ne ajax a kakan wasa ta alai dari tara a bi ka gida a baka kashi eh to ajax ta taba yin haka a ga kakan wasa ta alai dari tara casa'in da biyar da casa'in da shida sai kuma tottenham ba kakan wasa ta dubu biyu da sha takwas da sha tara su ne kawai aka ci su a gida a zubin farko suka bi wa'ancan watan eh, suka rama to eh, rice ya taka suka kara kuma eh, suka kara kenan mm. to rice ya taka muhimmiyar rawa a wajen ganin arsenal ta kai wannan mata mataki na gasar zakarin nahiyar turai a bayan shekarar tun bayan shekarar tara kenan sake haka sun ya ci madrid kwallaye biyu a haduwar da suka yi a wasan dabda na kusa da karshe to rice ya ce shi ne ya samar da wannan lokaci na musamman a haduwar su da madrid mm. kuma yana fatan samar da irin wannan yanayi a wasan su na yau a haduwar da za su yi da watan ah, da psg din kenan a yau din nan mhm. ah, to kafin mu sake komawa wasan da aka buga jiya tsakanin barcelona da inter milan ai kaga ah. gashi na ana ta sharhi ko ina zance a kare mm, to a gurguje bari mu je india inda manchester united ta ce a shirye take ta yi kunnan uwar shegu da duk wani ta yi da wata kungiya za ta yi mata akan dan wasan ta kuma captain na tawagar watan bruno fernandes kenan dan kasar portugal a cewar majiyoyi to alhilar ta saka fernandes a cikin jerin 'yan wasan da take nema a ƙarshen wannan kaka kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana to amma ai ka san ita kuɗi al hilal tsabar kuɗi take yi ma dan wasa eh ta yi aiwa yau ya san naki idan duk kudin kan aka ce maka an kifa amma masu gidan masu gidan rana fa eh to ai duk masu gidan rana idan aka ce maka a shi yasa bahaushe ya ce wa yau ya san naki duk yadda zaka yi da mutum idan ya riga ya ce naki shikenan an gama to haka wato ba za a iya lankwasa shi ba eh mana ya riga ya ce ba zai yi ba to abin da tace kenan za ta yi kunnen uwar shegu da duk wani tayi da za a yi mata akan wannan dan wasa wato ta rufe kofa ne sosai mm. to united ka san ta shirya sayar da akasarin manyan yan wasan ta kokarin take na gano bakin zaren mm-hmm. duba da yadda lissafi ya sukurkuce mata mm. to amma kamar yadda wasu majiyoyi ke cewa fernandes na daga cikin yan wasan ta. kalilan da take da tabbaci a game da makomarsu a wannan kungiyar to ita kungiyar alhilal ta saudiya dai kasan eh, za ta fafata ne a kofin duniya ta kungiyoyi watan world club world cup kenan mhm. watan yuli da watan yuni da watan yuli a wannan shekarar to ko da yake wancan ya kiya ko da akai ka kaje ka karbo kudaden a'a to su gwada mana <laughs> ta so ta dauki sala muhammad sala muhammad sala kuma ya saka ya san yarar ta hannu a sabon ragi da kungiyar kwallon kafa ta liverpool to shi ne ta waiwaya ta kuma shi ne ma za a ce yana kusa kenan tun da kaga eh, masar da saudiya sosai kuma duk yaran da za a yi zai fahimta <laughs> <laughs> to amma kuma sai aka nuna musu aka nuna musu cewa duk kuɗin su dai hakan ba zai yiwu ba to mm. amma kuma lokaci ne zai iya fayyace haka kwarai da gaske ai sai shayi wani lokaci sai amai su eh sosai ta san ce saboda yana da muhimmanci a wannan tawaga ta manchester united kuma shi sa ba su so wato shi bai wuce wannan matakin ba na na kaiwa ga neman kuɗi tana shi yanzu kwallar yake shawo eh yana sha'awan kwallar ko da yake yanzu yana da kwantaragi da Real da watan da United eh, saboda ko da yana buƙatar kuɗin a halin da ake ciki ba za a kyale shi ya tafi ba sai dai a yi rigima sosai to kaga ko da yana buƙatar tafiya eh. ita Manchester United ba za ta sake shi ba saboda yanzu ita ce ta ce ma ba za ta saurara wato an mai da baibayi dai zaka ce da sosai an mai mai da baibayi to madalla a gaida michael kusa to mun gode kwarai da gaske Ga wasu daga cikin labarai da za ku iya karantawa ko kallon hoton bidiyon su a shafukan manasa da zumunta. Ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya ta mayar da martani game da shirin haramta shigo da irin kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasar. Ko me gaskiyar bayanan da ke cewa gwamnatin Kano ta umarci ƙananan kuma musu tattara kuɗi don siyawa sarakunan gargajiya motoci? Akwai mu da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar jama'a na ci gaba da ƙauracewa bankuna saboda rashin takardun kuɗi. yau ake fara kaɗa ƙuri'ar zaben sabon Papa Roma. Shirin tattalin arziki ya mayar da hankali kan asarar da 'yan kasuwar Jos suka tafka sanadiyar gobara. Akwai mu da bidiyo kan yadda matan Uganda ke ba da gudunmawar mama don ceto yaran da iyayensu suka mutu. A ci gaba da sauraro da bibiyar sashen Hausa na RFI a rfi.fr/ha e domin samun labarai daga lungu da sako na duniya har ma da kayatattun shirye-shirye da hoton bidiyo. Ku bibi RFI Hausa ku more. To sai a bibi waɗannan shafukan domin samun ƙarin bayani yanzu kuma ga abin da muka baku da mutum alfarkun kuka akwai.